da sunan Allah mai rahama mai jin kai Tsira da amincin Allah su tabbata ga annabi Muhammad da alayensa da sahabbansa baki ɗaya, ɓangaren ɗabi'u.